عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا تسلقوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض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 صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to zaman ya yi zama shantakewar ta yawa kuka ce gara abu a ɗan ƙofar da zukatanmu da ayoyin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ka sa ƙura'an ya ke ce yau ina tsammanin sha biyar ne ga watan zulƙada haka ne ba hijira dubu ɗari da arba'in da bakwai kuma shi ne bibi da nawa biyu biyu ga watan biyar wa ranar mai isa tsamarin in ya tabbata haka ɗin ne dubu biyu da ashirin da shida in ba manta ba mun tsaya cikin ya yasin ina zaton aya ta hamsin da ɗaya da uku za mu tashi ko? to bisu bisu da arabu na قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا na ما وعد الله wannan magana ce da ta biyo bayan busa da Allah ce za a yi busa a cikin ƙauru idan aka yi busa sai rayukan mutane ya fito daga cikin ƙahon ya kuma cikin ƙabari masu ƙabarin su tashi to bayan sun tashi ƙalu waɗanda ba su imani ba sun ce ya wailana ya shiga hukun ya kanci mu man ba sana min markadina wa ya da mu daga barci mu to da wannan ayar mu'tazilawa suke kafa cewa ba azaba kabari saboda ga ƴan kabarin sun ta sun ce man ba sana min markadina ko wa ya da mu daga barcin da muke yi mai daɗi sai kuma su gane a ah, ai abinda mala'in abinda an ba su kai musu wazi a kai gaskiya ne sai su ba wa kansu ansa su ce haza ma adar rahmanu wannan shine abinda mai rahama ya alkawarta wa sadaqal da kuma manzanni su yi gaskiya ashe za a mutu a tashi gaskiya ne wasu malaman tafsiri suka ce ah, wannan haza ma wa adar rahman mu'mine ne da mala'iku suke ba wa kafirai amsa haza ma wa adar rahman wannan shi ne da mai rahama ya alkawarta wa sadaqal mursaluna kuma manzanni sun yi gaskiya lalle mutuwa za a yi ta tashi duk wanda ya karyata ranar alkiyama to ba zai so ta iso ba to wannan karyatawa da mutazila suka yi cewa ba azaba yi ba gaskiya ba ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda suka yi magana akwai azaba a kabari suna da yawa saboda haka kaga shi ƙur'ani ba ka ɗaukar gefe ɗaya ka rushe wani gefe ballantana kuma ga hadisan manzan Allah la tu'addu wa la tuhsa wanda suke magana akan abin da ke faruwa kabari kuma waƙi'a waƙi'iyya ta rayuwar mutane ta nuna cewa lallai akwai azaba a kabari domin wasu za su mutu ƙasa ma ta ki karɓar su sai an yi dabara abin ne su akwai da yawa waɗanda duk an nuna haka ya nuna cewa akwai azaba kabari ga wanda bai wanda Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbai ci ku dakata waye san waye da waye an a kwanci Ko kun san sahabbai ko sun san abu suka yi lalabi ga manzo Allah suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam manzo Allah ce to waɗannan kuma yu'azzaban ana musu azaba yanzu nan ana kuna su nan yasa aka yanku hannun jamilu ya dasa a kan kabarin ya ce la'allahu ma ya kaktifa ma lam ya yi basa akwai ƙaunar za a sauƙaƙa musu idan wannan hannun dabinin bai bushe ba wannan gaskiya ne akwai azaba a kabari Allah ya tsare mu sai ce in kana illa sai hasan in kanar ai ma kanar illa ba ta kasance mafacin tsawa ce kwaya ɗaya kan falizahun jami'u sai ga halitta baki ɗayansu ladaina zuwa wurin mu da suke halarta kowa yana turuwa da an yi wannan busa a cikin kabari sai za mu min al-ajdasi sira'an annahu ila nusubin sai ga sun da gaggawa fitowar ma da gaggawa amsa kiran ma da gaggawa ko an ce wa nufika bi zurfa da min ila rabbihim yansilun sai ga sun zuwa ga ubangiji suke ta gaggawa in an ce yansil shine tafiya da gaggawa Yau mai karu zuwa min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yunfidu sai ka ce wata tuta aka kafa kowa yana zuwa wurin tuta haka Allah ya siffanta wannan karɓa kiran da za a yi idan aka yi busa ta ƙarshe wannan busa ta ƙarshe ce ashe akwai busa farko wadda in an yi ta kowa zai mutu ne sai kuma a yi busa ta biyu ita kuma kowa ya tashi ko ونفق في الصور فصعق من في السماوات ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نعم ثم نفق فيه أخرى فإذا هم غلام ينظرون ونفق في الصور fasa'ika man fi samawati wa fil ardi musa cikin ƙaho sai halittun da ke cikin samai da ƙasa duk kowa sai ya halaka ya mutu illa ma sha Allah sai wanda Allah ya so kun ba nufi ka ukura sai kuma sake wata busa daban bai za mu yin buru sai ga sunan sai kowa yana kallo yana jira abin ne za a yi masa ko kenan Allah ya maganar irin wannan busa cikin Qur'ani da yawa ko su yasma'una sayhata bil haqq zalika yawmul khuruj suratu qaf ko su yasma'una sayhata bil aqran da za su ji wannan tsawa da gaskiya wannan busa za su ji ta da gaske ne sai Allah ya ce zalika yawmul khuruj wannan ranar fitowa daga ina daga makabarka kowa da zai fito daga kamarsa da wanda ya mutu da ciwo da wanda ya mutu ba ciwo fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahih Allah ka samu tashi da imani dan uwa musulmi wannan rana dan ita muke sallah dan zuwan ta muke azumi dan zuwan ta muka taru anan saboda kowa ya yarda a cikin mu lalle ranar tana zuwa shi ma yana zuwa masa kai ka sa gaba za ka ita kuma ta sawo gaba za ta za ku فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا وما تجبرون إلا ما كنتم تعملون أقوى آية في سورة الرومي ina tsammanin romi ne ko da ya ce wa min ayati ya ta kuma sama'u al'arru bi amri thumma idza da'akum da'watan min al'ardi

yankun ran da Allah zai sa kira ku wannan musar kira take yi ayyukan hada izamun baliya wani homer mutumar zika innan ya amurkun na an tajistami ana ne fasuli da kwamo da suka rubin dige da nama da jijiya da tattattun ke to Allah yana umurtun kowace jijiya ta haɗu kashi haɗu da ɗan uwansa don Allah zai yi sani shi ke nan sai ka ga ƙasa tana tsagewa kowa yana hutu Allah ka sa ranar ta zama wani ranar farin ciki wani yawan Allah ce wannan rana za ta zulamu na su an ba a zalintar wata rai da komai wala tujzauna kuma ba a saka wa komai illa ma kuntum ta'maluna sai abin da kusance kuna aikatawa a na rayuwar ku nuna. sallolinku azuminku zakkarku ayyukanku na alkhairi gaisawarku imaninku tasbihinku tasbihinku istighfarinku salatanku na annabi sallolin nafila duka su ne za a saka wa mummine da shi wanda ba su imani ba su kuma Allah ya sauri ma sa'ati illa kalam basari aw huwa na الجنة يوم يخبر تعالى عن أهل الجنة الله نباد الأبار أن الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتهلوا من الأرسات شواسوا أن الجنة إذن سكتوا دقفيل القيامة فنزلوا في روضات الجنة سكتوا أفرقاجر الجنة Allah ce inna sahabal jannati kaga yan aljanna rannan fi shugulin fatu suna cikin wani shagali ne na kayan marmari kawai Allahu akbar Allah ka samu na ciki eh, rannan kawai kamar yadda ake buɗe bakin nan malaman nan su so mana afuri su so mana eh to azurin na aljanna za mu ci wanda Allah ne da kansa ya dasa shi ba da shi irin namu ba gaga ai kai nan idan aka samu ai an a kuma ka samu da garu na هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك هم su wa azwajuhum da matatta ire-iren su fi zilalin suna cikin inuwa alal akan gadaje mutaki ur suna kishingide a ganar duniya hana a ciki suna kallon ikon Allah ko su wa azwajuhum da ire-irensu wato da iyalansu da kuma ire-irensu waɗanda suka aiki irin nasu fi zilalin suna cikin inuwoyi ba inuwa ɗaya ba alal ara'iki kan gadaje muttaki'una ta hatar hidal suna kishigide su da iyalansu waɗanda suka bi aljanna ko kuma su da 'yan uwansu waɗanda suka yi aiki irin nasu Allah ka samu na su yana gare su fiha a cikin aljanna fakihatun kayan marmari min jami'i alwa'iha kowane nau'in kayan marmari Allah ya tana da musu wala hum ma yad'una kuma na gare su ma'a dalil duk abin da suka nema su samu wajadu fi jami'i asnafil malal duk nau'in kayan jin daɗi gashi nan ba iyaka sai wanda ka kai da kanshi kawai iya ganin ka kayan marmari ne ba za ka ga iyakacin shi wanda kake so shi za ka taba kawai ka taba wannan ka jangulu wannan ka tsunkuru wannan ka tauna wannan kana wucewa duk na kai Allah ya tanada maka ba ya kai ba ba wai abin aikin ka da kai a nan duniya ne Allah ya karɓa ya tana da muka abin da mu zai kare mu rabu da wannan ƙazamar duniya wallahi mu wanta da ita wannan kazantacciyar duniyar wadda in ma ka samu abin cikinta, ƙarewa zai yi ko ka ƙare ka bashi kana ji kana kallo da an cika shekara ke nan. in ka kwanta da kyar zai ɗauke ka in ka kuma ba za ka ƙara yin baccin ba in an kawo maka kayan marmari da kayan daɗi ko nama ne in ka sa a bakin ka ka tauna ɗaya biyu sai ka shi saboda ka tsoma jikin ba zai karɓa ba in aka yanzu kana ɗan shekara saba'in aka baka buduwa don Allah zaka daita ya me zaka mata ka kalle ta kawai da idanu kura mata idanu zaka to me zaka yi hmm? in dai ba fitina ba kai ma ba fitinan nan tsoho ban dai ka shekara saba'in ba sai ka ƙura gaba ɗaya mutane amma shekara saba'in an ba ka budurwa ya shekara goma sha biyar ya za ka yi ita sai gallo Allah ya sauwa wamtazu da yau ma salamun To ga wata ƙarin ni'ima kuma a wajen ‘yan aljanna, salamun ƙaunar, aminci, maganar aminci ta tabbata min rabbin daga Ubangiji rahimin mai jin kai. Allah kuma shi zai wa aljanna sallama wannan sallamar da Allah zai wa aljanna ta kuma fi aljanna Eh Allah sai musu sallama sai a ce to ga sallama nan daga wurin ubangiji mai jin kai Allah mai rahama mai jin kai yana muku sallama na'am wannan kayan jin daɗi da aka ambata fa banda kashirai banda fasikai banda munafikai wamtazul yawma sai a ce ku bambanta ku fita ayo ayyuhal mujrimuna ku kafirai fa banda ku wannan jin daɗi da aka tanada ba raban ku a ciki ku yi nesa da shi ku bambanta ku fita daga cikin tsakanin masu imani ana faɗan wamtazul yawma sai ka ga ƴan hagu sun yi hagu ƴan damu kuma sun yi dama jalla jalaluhu alam ahad ilaykum alam ahad ilaykum ya Allah ce alam ahad ilaikum ashe ban yi muku alƙawari ba ya bani adama ya ku ƴaƴan da adam Allah ta amu shaytan kar ku yadda ku yi bautan shaiɗan. a duniya ban ga muku ba kar ku yadda ku haɗa kan hanya da shaytan innahu lakum mu mubin lalle shi maki ne bayyananne ta ƙari min Allah wannan tsoratarwa ce Allah ke lil kafara min bani adam allazina a'u shaytan waɗanda suke ma shaytan da'a wa huwa aduwwul lahum mubin kuma gashi makiyin su ne bayyananne wa asawur rahmana suka saba wa mai rahama wa huwa allazi khalaqahum wa razaqahum shi halicce su ya azurta su ya ba su lafiya ya ba su basira a nan duniya amma maimakon su bauta mishi sai suka bauta ta mishi na Allah ya tsare na wa na'budu min hadha wa anil muluni nace ku bauta min ni kadai ai an tuwahiduni ku kadai ta ni da ibada Hala siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici wanda a duniya za ka yi rayuwa mai daɗi ka zo lahira ka yi rayuwa mai daɗi kada amartukum fi darin duniya na umarce ku a gidan duniya bi ni shaytan ku saba mu shida. wa amartukum bi ibadati nace ku bauta mun ni kadai وهذا هو الصراط المستقيم siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici fa salaktum ghayra zalika sai kuka shiga ta hanya ba wannan ba wata ba tu shaytana fi ma amara kun bihi sai kuka bi shaytan cikin abin da yake ku yi sai kuka yi abin da nace ku yi sai kuka ki sai kuka yi wanda shi yake ku yi to gashi kuma da shi din da ku din da an dawo da ku gani na wala qad abadan wala kada haƙiƙa a balla minkum ya ɓatar daga cikin ku jibillan kasiran tarin halitta masu yawa shi ya halakar da su a rayuwar duniya ai alhalkul kafe halitta mai yawa ƙalahu adadin min al'ulama wato malamai da yawa suka ce abinda ake kira da jibillan halku halitta masu yawa jailu jailun ba da jailin jailin ba da jailin wannan zamanin ya zo yawa wani mafi yawa ya jefa wuta in ƴaƴanku sun taso ya sake waran mafi yawa bayan sun girma ya watsa wuta haka yake ta yi tun daga annabi adam har zuwa ta shirin wuta shi na Allah ce ya ɓatar da mafi yawa daga cikin a falam ta kuru ta nuna, ashe ba za ku yi hankali ba a fama na lakum aqalun fi mukhalafati rabbikum fi ma amarakum bihi ashe ba za ku gane ba ku yi hankali wajen saba ma ubangiji cikin abin da ya umarce ku na bauta masa shi kadai bai da abokin tarayya wa uddu lakum ila tibai shaytan hmm? ku kauce ku je ku ƙetare iyaka ku yi shaytan da'a gashi kuma shi makiyin ku ne hanyar wuta yake tsora ku akanta Allah ka tsare mu da biyayya da shi na'am هذه na التي هذه jahannam to wannan ita ce wutar jahannam allati kuntum tu'aduna wanda kuka kasance ana alƙawarta muku ita to ga ta nan ita ce wannan kuma ya ganta na. Islamu har yau ba ku shige ta yau, bi ma kuntum takbiru da aikin da kuka yi na kafirci, kamar yadda za a faɗa mu a ce, Islamu ha fasbiru أو لا تشهدوا kamar wata mutum ne ba ka abinci ce to gashi guba ce ga guba ba ko ka ci ko ka mutu kai ka sani ai kaga wannan bakar magana ce islau ha ku shige ta asbiru ku yi haƙuri a wula tasbiru ko kar Allah za ku yi haƙuri sawawun alaikun duk ne ko ku haƙura da azabar ko kar ku haƙura da azabar da ya gata nan ita ce ku iyakar abin da ake saka muku abin da kuka aikata sakamakon aikin ku ne in mutum bai ba Allah ba ya yi asara Allah ya tsare mu ko saboda haka wannan rayuwa ta duniya ba kowa ne zai zo cikin ta ji daɗi ba in ka zo kaga ka buga halatsin ka buga halatsin ta ki samuwa to haƙura da yadda Allah yake ka rayu ka rayu karka maza karka je gidan wani ka ga an ya tsara dan kareren gida ga dan kareren mota ko gida ka ce a to ni ne na ci kafa ne na ci babban gida ni ma fa sai an in ba haka ba rayuwar nan eh ka ce dole kawai ka karbi kudin wannan kayan wannan ka cinye kayan wannan kai karin kwa ka kanya wai kana so ka tara jari sai an shekara kaɗan sai ka ganka kawai a inda kake ba balbaɗin ba da halin kake sau da ita haram tana arziki ne in ka ga mutum ya tara haram to allah ba ya zai amma allah yana son ka wanda in ka kana ɗebo ta kana haɗa ta da halaliyar ka sai ka ga halaliyar ta rushe in aka kyale ka ka sake zuwa kawo wani mutane ka sake haɗawa da naka sai ka ga halaliyar ta rushe to alamar allah yana son ka amma allah ba ya son ka sai a barka ka ɗebi na wannan ka ɗebi na wannan a bar maka a ka ɗebi maka ƙarshe ne dai ba zai kyau ba Allah kiyaye sai ce al-yawma naqtimu ala afwa al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna أيديهم وتشهد a وتشهد أرجلهم al-yawma a yau naktimu ala afwahihim za mu toshe bakunansu su wa tukallimuna aydihim hannayen su su yi magana da mu wa tashhadu arjuluhum qafafun su su ba da shaida bima kanu yaksibuna da miyagun ayyukan da suka yi a rayuwarsu ta duniya in ga kafiri sai a dole bakinsa kamar ba a halice shi da shi ba saboda zai tashi da rantsuwa ta ƙarya da zaƙin bakin ƙarya yadda yake yi a nan duniya ya yaudari mutane zai ɗauka a ranar lahira ma haka bai haza halin kufari wani munafiki ne umar kiyamaci wannan shine halin kafirai da munafikai ranar kiyama ina yankiru na majtaramuhu fit duniya yayin da za su yi musu aikin laifin da suka yi da an nuna musu aikin sai a ba mu muka yi ba Allah ce to bari kasar da kuka rayu a kanta ta ba zai ce a ta taɓa magana ba to mala'ikun da suke tare da shi ai sun ba tawo ganin su to ni ma halicin ku Allah barin ba da ci a kai ma Allah ba mu farka ba mun ganka ba shaidar kama ba za mu yi ba to wa kuke so ya ba da shaidar ce mu za mu ba da shaidar kanmu da kanmu to a lokacin Allah sai ce ku ne bakin su sai toshe ba ku sai ce hannu ya faɗi aikin da yayi ba a kunne ya faɗi abin da ya ji kafa ta faɗi inda ta saka ta tafi to idan ya ji kuma kowace cinya tana faɗa azzakari yana faɗar zinace-zinacen da yi sai ce kai yaya haka ya kuke magana kuma kuna abin ce an ƙaƙar Allahun da ya kuma kuke babu shaida bayan kun san muna ƙaryar nan don mu kare ku ne karku shiga azabar Allah kun kuma ku zo kuna faɗa kuna tona mana asiri ta an daga nan Allahu allazi an daga kullu shi Allah ne ya yi komai ya yi zance yau shi ne yake mai magana Allah ya ce mu faɗa dole mu faɗa wa khalaqakum awwala ba Allah shi ya halice ku tun farkon lokaci wai dai kun da kuma gashi an dawo da ku zuwa gare shi kaga dan adam bai da dabara sai da wani duk ka kera wannan ka kera wannan ka tashi daga nan ka je can daga can ka dawo nan duk da yin ajali ya zo a kowace ƙasa kake sai mala'ika ya ɗauki ranka kuma yadda kaga ana rayuwa a duniya to haka makabarta ma take in ka mutu sai ka ganka cikin irin mutanen da kai aiki irin nasu a cikin abokanka inda wanda ya shiga aljanna sai ruhin ka ya daga nashi a wani an dace eh alhamdulillah yau ka iso ne yaya wani ba wani na gana bai shi tun tsufa mai har yanzu yana duka ce na aiwa ne yanzu mutunci ce to Allah su in dai baka gan shi ba to ba layin ka yake ba in ku kuna layi daya to za ku hau al'arwahu junudun mujannada ji manzon rayuka wata runduna ce mai karfi wacce take tattara wuri guda idan suka saba da juna aiki yayi iri daya sai su haɗu juna in suka saba ne Allah ya kare mu amin da haka zaka haɗu da uwanka in matan ka ta ta wance ta yi aure na so mu shiga aljanna ne ai bayan ka ta yi aure ayya to shikenan alamu ba za kuma ta ganka ba can a makabarta sai dai ranar an tashi an gama rayuwar barbakiya za a je kiyama to anan kuma za a haɗu da wani hizabi a yi amma da ta yi aure ne duk yadda take son ka ta aure na namiji da shi za ta tashi kuma tana son ka sai ta yi haƙuri ko eh <laughs> da zama haƙuri eh har ka har ka har ta iso ta same ka akwai wani baiwa wani bawan Allah ya rasu aka cewa wa matar zaki aure ta ce ah ina ina jira shi ina jira bai zan je mu hada ta aka shekara daya biyu uku idan mun ce mana ni kan ba wa ɗan ba dan wani <laughs> sai mu gera yake sai kina jira ki za ku wada aljanna ta ce wallahi zaman ne ma da ya ishe ni tunani ya ishe ni cewa ta ishe ni ka gani ko ba duk ce take hakuri ba amma an kai hakuri za ku wada in ta auri wani kuma da shi za su tashi ko ya goma ta haifa da kai in ta auri bayan ka shi ke za ta tafi da wancan mutum da bata taɓa yi wani shi shi ne miji haka a jikin manzo Allah ya tuba in ba tana so ku tashi tare to sai ta yi hakuri ko da ta zaman tsammani amma ba da wuya eh, sai wacce ta daure Na namiji to dama shi ba shi ake duba ba shi ake aurewa ba ai mata ba sa auren maza maza ne suke auren mata ko ba haka ba kai man ka aura ka sake ka aura ka sake ka aura ka sake duk ba su yi wani ba ko kuma a'a ka mutu da hudu haka za ka tashi su matan ka za ka tashi su wacce ta ba Allah hali ya zo daya a ta gudu wacce ta yi munafunci kuma Allah ya kai tun da tun daga nan duniya Allah ya bayyana ma mata annabi nuhu da mata annabi nuhu Allah ce ba dan annabi nuhu da na biyu ya daga hannu yana roƙo mai Allah shi musa laisa innahu laisa min ahli baya cikin ahli sai kar ma ka ƙara magana akan shi ita ma mata annabi ru mala'iku da suka zo sun ga annabi ru illa mar'ataka qaddarnaha innaha lamin al-zamirin ita ma mun kaddara tana cikin halakau, don haka ba za ta bi ba ba abinda Allah ya kaddara wa waɗancan ita ma kaddara mutum ka gani in ali ya zaba addini ya zaba imani ya zaba ko an rayu tare an mutu tare ko ba tare na sai ce me wannan wanda sha wala wani sha'o'an da ce damun su da kamar suna ala'adun da mun shafe idanunsu tun a nan duniya na kamar sallahu ala arzini baje alahun umiya sai Allah bai wasu makafi ya tara dauna suna kai wa kawo fassara kusura daya ni suna nema suna tsiri ne wajen neman hanya fa Allah yi musu da taya za su su gani wa kada kama suna alarma arga an sha biyu sai kuma ce wa launar sha wa launar sha walau na sha'u kuma da mun zo da masafinahun Allah ce sai mu goge halittarsu mai da su wata halitta wadda ba mutum ba ba aljini ba yani da gayyar na karkahun sai mu yi halittarsu wa ƙala na sarar wasu ayyala a adawar ala aljini sai mu gorin da su karkahun shi ne da masafina sai mu goge halittarsu Allah makarantun a nan inda suke Allah ce zai ba su amma su bawon mu zai ba za su iya wucewa ba wala yanzu kuna ba za su dawo ba gaba ba baya bal yarzamu na hala wahidan sai su zama a tsubule kamar guragu ba tafiya ba motsi suna guri la ya taƙaddamu na wala ya ta'affaru ba za su yi gaba ba za su yi baya ba in ka saba Allah duk abin da kaga kana yi Allah ne ga dama dan halittar gaban naka shi ya halitta musu ya ga dama sai suna sunan da kai da kai ba dan adam ba kai ba kai ba kai ba alali ba kai ba bugun dawa ba ga kan dai haka Allah zai yi da kai har ka mutu kuma ka shiga tsawara amma Allah ce ce ta da shi da mutum ya zagi Allah ya zagi manzon Allah Allah ya yi shi na shi na sha nomar da zaka gusa ka kai makin ka halittar Allah ce in Allah ga dama wannan nomar zai zo maka amma ina mamakin wanda za ka zaɓa wa Allah wani kuma wani ɗauki ka yi koyi yanzu wannan da ya zagi manzo Allah ba an koyi shi ba amma zai koyi ba zai koyi ba wala da duk inda ka koyi shi wata rana sai ya ji shi Allah ai bai koyi a wurin Allah ba kuma in ka ga mutum yana zagin addini kuɗi ya kan shi amma ba kuɗi ya kan ka ba za ka zagi addini sai addinin ka lakum dinukum kirista kai kiristancin ka musulmi kai musulmi ka amma ina ruwan kare da hanyar ina ruwan kare da gudun lai me ya da shi da layya samun hmm? da ya haɗa da addinin musulunci ne ya shigo da kai cikin mu ina ruwan da kai ba ruwan da kai kan yanka yana ka kamar mu ina mu mun yadda da kalmar la ilaha illallah mu kan yanka ba ba kare bin da mu ba ma don menene za ku shigo harkar ba wata fitina ce ake so a hada ta hanyar addini kuma Allah ya yi wa ya barna ai kun ji waɗansu mutum shida da suka kashe wani sarki a lantar north ai kun ji kuma kun ji wacce kabila ce kuma wai ana so ne a ɗora wa fulani wai duk dai sai an ƙirƙiri faɗan addini da izinin Allah ba za su yi nasara duk inda al'ummar mu kuke ko kasuwanci kuke ku zama a nan ne domin a irin wannan taron za su iya shigowa kun ga yanzu ba hankalin yana kan karatu ba to yanzu wani bugu ya zo zai barna ko ba ka bane to amma idan muna an karafa eh eh in muna an kare zai iya ko ya zo da makami wallahi sai makami ya zama ala alayi ko ba ka kamar da kullu shi wallahi wa al asli aslihatan alayhi Makami, Allah ya sa ya zama yayi aiki a kansu duk yadda za a yi wa addinin musulunci barazana baya ja da baya in kaga amma barazana ka ja da baya to ba daga cikin ba amma in zuciyarka da karfin imani a lokacin da ake cakalarka a lokacin kake jin kana son haɗuwa da mahalicin kan addini Sau da duk wata barazana da za a yi wai har ma wani amerika za su yi wace ce amerika wace ce amerika kuma amerika kana kuma nan kai za ka ji tsoron amerika iyakar abin da amerika za ta maka ta iya kashe ka in ta a dama to shi allah ba wuta zai kai kan sama. ana gudun jahannama kana magana wani amerika Amerika mai za ta mana ne duk abin da kashifin zai maka a duniya bai wuce kashe ka ba in ka mutu ya gama ko zai iya wani abu wallahi ba abin da zai iya to amma kai kuma idan daga kisan nan ka shiga aljanna ba a cikin sura nan da muke ai kun ji wani bawan Allah ina ya laita kaumi ya alamu bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin ya laita ya laita ina ma mutane na sun san halin da su kai to wanda ya karanta wannan shi zaka zo kana yawan barazana da zaka kashe Allah ya sauri sau da haka in kaga mutum yana ana masa barazana da mutuwa yana tsorata wallahi ba da gaske ke addini amma an daga suke yin addini lokacin da aka zo aka yi kalubalance ka akan addini a lokacin za ka bi kai addini ka zuwa ba wani abin da zai sa mu ja da baya akan addini babu shi na rantsi da wallahi babu abin da zai samu daga baya mu tsakani da Allah muke yin addini mutuwa mun san za mu mutu amma sai kwanan mu ya kare bayan da za ka yi kuma yanzu da aka kashe malam jafar ne ya canza jafar na waka haifa bayan shi suka karka da aka kashe albani albani nawa ne zo duniya mutum da sahabban nan na annabi Muhammad sun fita sun yi tafiya kilomita ɗari da shafa'in da wani abu a ƙafa zaƙi ta buka a ƙafa aka tafi raƙuri mutum wajen shida suke hawa in wannan ya hau ya yi tafiya kamar nan da tunda sai a ce saukara kuma ma ya huta sai wani ya hau kafin a dawo kanka mutum shida haka aka tafi ba abinci ba ruwan sha a kan manya ba rijiyoyi in mutum ya yi fitsari sai ta fitsari sai sha saboda bala'i don me suka sha wani wahala don samun aljanna kaga Allah ya fi san su da mu Allah ya fi san su da mu saboda ne saboda su sun rayu tare da manzon Allah sun gan sun bi shi fiye da mu mu ba mu gan shi ba kusantarsu da annabi imaninsu ya fi namu abin nan mujawarsu da manzan Allah wato makautakarsu sun bi shi sallah ka haɗa limancin manzan Allah da wani limanci sallar da aka yi ta da annabi ladanta da yake da wacce aka yi ta ba annabi kasuwancin da aka yi shi da annabi ya sa albarka ka haɗa shi da kasuwancin da aka kulla da wani ba annabi auren da manzan Allah ya kulla ka haɗa albarka shi da auren da wani mutum ya kulla ka ji lagatar da su in haihuwa ce za su ɗauko jinjirin su kawo ciyar matsayar su na yi mushi addu'a wani ma dan gata da dabino da zuwan da ya taura dabinon wu manzo Allah ne zai fara shiga cikin jinjiri akwai nema da ta wuce wannan in kaga wahalar da suke musu da walki suka dinga yawo walki ba rigar da za su saboda babu tarihin jinabi da ana mun karanta annabi ya ce biyu da ya aure ya ce ya rasu da zaɓar mata za ta aure kuma yana na gasa naki duka waɗannan sahabban suna aljanna yanzu Allah ce karku da ci waɗanda aka kashe su wajen wani kalmar Allah karku ko kaɗan Allah ce karku da wani matattu ne na a ahaya'un inda rabbihim yurzaquna أو تعالى تحسبن الذين أولئك في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم karfin zaton matattu ne shi yasa wancan bawa Allah za a kashe shi yace ya laita kauniya da ba da farajiyo bi wanda alani ina da kwanci in aka kashe mutum a tafarkin addini an taimake shi wallahi ta ci a ruwan ne wanda ya kashe ka kuma ya yi hasara in bai imani ba kudaka wannan rayuwar duk yadda muke son ka za ta kare duk yadda muke jin daɗin ka za ta kare to ni ina ma daɗin ne sau ah. ka tashi ba ta ce ba ne ka shafa ka shafa sai ka ɗan je da ɗan kwamban ka sai yara sai baba an ce mu kai kudin makaranta ji ba a ce baba an ce a kawo kudin jarabawa hmm? wannan ya ce baba takalmi na tsinke eh wacce ta ce ba da lafiya ina daɗi abi Allah kawai mu matsawa kanmu karni sakaci da wannan rayuwa in Allah ya baka damar ko raka a biyu ka tashi da daddare ka yi ka gaya wa Allah halin da kake shi kuma ina ƙara tunatar da mu gurbin jiya duk wani aiki da ka san kayi tsakaninka da Allah ka yi ta wasu ne shi An addu'a Allah ya fitar da arewacin Najeriya daga halin da kake shi domin shiga iyawa ruwa iyawa din musamman yadda za mu yi ba in kai gaba zurfi in ka dawo ba sai ka ji zurfin bayan ya fi na gaba to bayan da ke da sau da aka rike allah rike addini da gaske wanda da muka ga yana ko yana mana shishiri cikin addini kan yi da wasa nuna mishi nuna tsoron shi duk wanda ya ɗaga hannu zuma addinin musulunci ka kama ya ka karya rabon ji daɗin duniyar ba kuma lahirar wani wannan makaranta zama daidai Allah ba mu nada wanda muka yi shi da Allah shi haka yi mana Allah ba alimna ma yan fa'una wa fa'ana na lamtana wa fidna ilma Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب